tun bayan sanya hannu akan kudurin dokar masu kula da al'amura ke kallon matakin a matsayin wata zabararwa ga matasan najeriya wajen shiga hada-hadar siyasa domin bunƙasa dimokuraɗiyyar najeriya We will establish a national ambition that will unite us from Kano to Newe, from Ibadan to An ambition for our economy, our ambition for the education, human capital development of our young people. Farfesa Kinsley Magal kenan mai neman jam'iyyar YPP ta bashi tikitin tsayawa takarar shugaban Najeriya a zaben da ke tafe na 2019 yake bayyana manufofi da matakan da zai ɗauka domin tabbatar da haɗin kai da ƙaunar juna a tsakanin 'yan Najeriya da kuma aniyarsa ta raya harkokin tattalin arziki da ilimi a ƙasar. for the education human capital development of our young people. Kwamar Sani ya kunya da ke zaman guda cikin waɗanda suka shirya taron ya ce yanzu lokaci ya yi da matasa za su nuna bajintarsu wajen ciyar da Najeriya gaba ta fuskar wanzar da shugabanci na gari. Yanzu in ka lura shugaban da yake mulki a Najeriya mai janar Muhammadu Buhari yanzu ya tafi shekara saba'in da biyar ko da shida. Ni yanzu zan shiga 40, Kingsley yana 50 something. To in ka lura za ka ga ai dama already lokacin su bari ne mu mu zo. so ko yayi mai kyau ko bai mai kyau ba lokacin su su bamu guri ne ko da ni nake shugaban kasa abin da zan yi sai yafi nasa saboda ni yanzu akwai sauran shekaru na kuma a wannan zamanin nazo kuma ni ina kallon abubuwa da suke faruwa a yanzu na ci gaba cikin sauri in ka kalli yadda ake tafiyar da manyan kasashe ma da suka ci gaba a yanzu za ka ga duk matasa ne suke tafiyar da su kuma za ka ga tunanin da matasa suke yi cikin dan lokaci kadan za ka ga da yadda za su yi aiki da karfi da jiki da lokaci su za ka ga wanda shekaru suka cin masa ba zai ba ina gaya maka cewa ko yayi daidai ko bai daidai ba lokaci ne na in dai ana so Najeriya ta dawo Najeriya mai gogayya da manyan kasashe a duniya to a wa matasa a kowane mataki dama ba wai na shugaban kasa kadai ba Shi kuwa shugaban rashin jihar Kano na jam'iyyar ta YPP Alhaji Ibrahim Sadauki Kabara ce yayi To ni ba mu gane kawai ba duk mutumin da YPP ta tsayar cikin yardar Allah domin dukkan su waɗanda suke neman manfaita suna da nagarta to muna ganin jama'a dama yanzu sun gaji da halin da ake ciki muna sa ran za mu ba wa apc kashi cikin yardar allah ka duba ka gani zaben da aka yi na 2015 lagos ta ba wa buhari ƙura'a 500 da wani abu ekiti ta ba shi 300 da wani abu ondo ta ba shi 130 da wani abu amma mu kano nan mun ba shi miliyan 1,930 amma abubuwan da waɗancan bayan allah na shauran ɓangarori da na faɗa suke amfana da shi daga wannan gwamnatin ya ninninka ninninka ninninka abin da mu muke gani daga gwamnatin dan me mutumin Kano ba zai ba zai canja kansa ba dan mutumin Kano ya gaji da abin da zai kawai dinka zaɓan mutane waɗanda ba za su zo su waiwaye shi su ga halin da yake ciki su tausaya masa ba Alhaji Ibrahim Sadauki Kabar kenan shugaban jam'iyyar YPP a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria